Hajiya bari mun baki dama ki gabatar min da kanki, cikakken sunanki da mukaminki. Yawwa na gode Hajiya Madina. Sunana Dr. Fatima Sale. Ina aiki ne da cibiyar kula da cututtuka na Najeriya wanda ake ce ma Nigeria Center for Disease Control. Ni mataimakiyar darekta ce a wannan cibiyar. menene muhimmancin wannan rana me kuke yi na faɗakarwa wajen taimakawa al'umman ƙasa to wannan rana dai ta goma sha biyar ga watan oktoba rana ce ta musamman wacce aka keɓe domin faɗakar da al'ummar duniya game da muhimmancin wanke hannu taken wannan shekara ma shine Tsaftace hannu don duka wato tsabtace hannu don mu duka kuma rana ce wacce take mu a santan mu muna kokarin faɗakar da al'umma kamar yadda na faɗa ta kafafen yada labarai na gargajiya da na yanar gizo muna nuna ma al'ummar Najeriya mahimmancin wanke hannu kuma ya kamata a ce ya dace a ce kowace makaranta asibiti da ofisoshi da wuraren cin abinci da masana'antu a tabbata akwai ababen wanke hannu ma'ana ruwa da sabulu wacce ita ce hanya ce wacce take hana yaduwar cututtuka da za ta iya kawo rashin lafiya da kuma rasa rayuka ma al'umma musamman ƙananan yara don ainihin ciwon zawo misali yana saurin ainihin nakasa yara so kuma wanke hannu yana ɗaya daga cikin hanyoyi mafi sauƙi da zai hana wannan faruwar wannan zawo da zai iya nakasa su har ma ya sa su su rasa rayuwarsu da sauran al'umma gaba ɗaya sannan yana da kyau a cikin abin da muke faɗa ma jama'a shine a tsaftace hannu da ruwa da sabulu kamar yadda na faɗa ina jaddada ta ne saboda ita ce mafi a'ala na kawar da wayannan cututtuka akwai matakai biyar da ya kamata a bi wajen wanke hannu wayannan matakai na farko shine a samu ruwa masu tsafta ruwa wanda yake gudana ruwa masu gudu ba wanda ruwa aka aje a kwano ko a wani bokiti wuri ɗaya ba a'a ya kasance ruwa masu tsafta ne kuma yana gudana a jika hannu da sabulu a mummurza ko ina a tattance ko ina cikin hannu da bayan hannu da tsakanin yatsu a tabbatar sabulun yayi kumfa an aka wanke da kyau a ɗaure hannu sannan a busar da hannu da ainihin tsaftaccen kyalle haka ko tishu fefa ko kuma a'a in babu waɗannan makamatin kawai ana iya busar da hannu ta iska wato bushewar iska kenan waɗannan matakan su ne biyar kuma yana da muhimmanci sosai in aka bi haka yana kashe kwayoyin cuta sannan kuma akwai lokutan da ya kamata mu kiyaye na wanke hannu ya zama na kowane lokaci akai akai a cikin yini muna wanke hannu in mace ce ko wani yana alaka da dafa abinci a wanke hannu kafin a dafa abinci ana cikin dafa abincin ma sarrafa abincin da za a ci ana wanke hannu bayan an gama sarrafa abinci a wanke hannu in an zo cin abinci kafin a ci abinci a wanke hannu bayan cin abinci a wanke hannu in mutum ya shiga bayi ya fito ya wanke hannu in ya wanke ma yara bayan gida misali a wanke hannu in aka yi amfani da share gida aka tsabtace wuri to ya kamata in an gama wa'annan duk a wanke hannu su wa'annan lokutan yana da kyau mu kula muna wanke hannu saboda ya zamana kwayar cutar da muka samo wurin wannan ayyukan da muka yi ya kamata mun sa ruwa da sabulu muka wanke nan kwayoyin cutar ba za su samu su yaɗu ba da za su cutar da mu yaya kuke sa ido ku tabbatar da cewa irin wannan faɗakarwar da kuke yi na samun karbuwa mataki dai na ɗaya muna da ainihin fahimta da jihohi muna fanan ne abuja a santa amma aikinmu ya umarci cewa muna alaƙa ne da jihohi to a jihohin ma muna alaƙa da al'ummomi da ke jihohi ainihin cibiyar tamu akwai sashe wacce take da mutane musamman waɗanda ake ce musu risk communicators wato mutane ne waɗanda suke sun yi fice wajen yada saƙonni na wayar da kan jama'a game da yaduwar cututtuka da kuma yadda mutane za su bi su kare kansu daga waɗannan cututtuka so muna da su a nan sannan suna da ainihin wakilansu a jihohi da muke aiki tare da su sako-sako na ko ina a jiha muna da wayannan mutane da ke faɗakar da mutane a kowane lokaci kuma a yanar mu ta gizo a twitter handle tamu ta center ta Nigeria Center for Disease Control in an duba za a ga sakonni da muke sadarwa a ta wannan wurin da mu faɗakar da al'umma kuma wannan aikin ba wai mu kaɗai muke yi ba a'a muna tallafa ma ainihin ma'aikatan ruwa ne wacce take wannan aiki ita ce take jagorancin wannan aiki ma'aikatan ruwa na najeriya da kuma ma'aikatan lafiya muna jaddada abin da suka faɗa saboda ai abokanan mu ne da muke aiki tare saboda yanayin cututtukan da suke da saurin yaduwa da muke yaƙi a kai a wannan santa tamu yawanci daga hannu ake kamuwa da wannan ciwo so shi ya sa ma muke takata mu rawa a ranar yau mu faɗakar da mutane saboda in mutane suka kiyaye wanke hannu mu ma za mu samu sauƙin kamuwa da wannan cututtuka kin ga kuma gurin mu ya cika kenan idan an ce cibiyar kula da cututtuka ta Najeriya me ake nufi anan ainihin cibiya ce wacce aka kafa ta domin ta kula da yaduwar cututtuka a Najeriya har dai waɗannan cututtukar kamar su kwalara da su tsankarau da su zazzabin lasa wanda yake da saurin yaduwa ga al'umma. So ita wannan cibiyar aikinta ne ta tabbatar an kauda waɗannan cututtukan a gwargwadon ikon. To bayan kun gano cututtuka me kuke yi a kai? aikinmu shine muna aiki tare da mutanen da ke jihohi na najeriya mu tabbatar mun karfafa wayannan jihohi in ta kama yanayin cututtuka ya fi karfinsu to mu a nan daga headquarter muna taimakawa da ƙwararrun ma'aikata da kuma magunguna wanda muke samu dama daga gwamnati da kuma yawanci wasu kungiyoyi masu zaman kansu kamar kungiyar lafiyar duniya da su kungiyar kula da cututtuka na america uscdc kenan da sauran dai ainihin kungiyoyi masu zaman kansu wanda yake mm, suna da yawa gaskiya ba lallai in tantance faɗansu a nan ba magungunan da kuke bayarwa din kuna siyowa ne ko ta yaya kuke samun su eh saboda ai mu muna karkashin ma'aikatan lafiya ne na Najeriya so akwai kuɗaɗe dama da ake badawa na wannan aiki daga gwamnati so da su ne muke siyo wa'annan magunguna muke taimaka ma jihohi a kauda wa'annan cututtuka da kuma tallafi daga ainihin kungiyoyi masu zaman kansu. Kungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida Najeriya ko na kasashen waje? Na cikin gida Najeriya ma misali kamar su ma'aikatan su kamar ruwa hakan ga da ma'aikatan lafiya kamar yadda na faɗa. Sannan kuma akwai kungiyoyi masu zaman kansu na waje wanda yake na kula da cututtuka na America US Center for Disease Control kenan da kuma ita kungiyar lafiya ta duniya WHO. Muna hudda da Bill and Melinda Gates Foundation. In fact, suna cikin waɗanda suke tallafa masantar tamu da muke aikin nan da muke yi yanzu a jihohi wanda ya danganci cututtuka masu saurin yaduwa. Na gode kwarai da gaske hajiya. To ni ma na gode Madina.